بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق ضد الأنصار وقال لا يبدل الأسرار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبدلني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته يعني بني هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يرزقكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لأجلي وأما محبة الرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na sati sati ko mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wannan farham shakin malamin nan shehu musulunci taqiyyud dini abu al-abbasi ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ad-dimashqi wanda aka haife shi shekarar hijira tana da 661 wanda aka haifa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 661 ya bar duniya kuma hijira tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shi ne darasinmu na hamsin da uku, a jerin gwanon. majalisun mu a wannan masallaci mai albarka wanda shine na bakwai. ibnu taymiya yana nan dai kan bayani akan Lahi, wanda kuma ya ce dukkan wata mahabba duk wata soyayya da za ka yi wa wani za ka yi ta ne saboda Allah wato mahabbatullahi ita ce take haifar da mahabba ta annabawa ita ce take haifar da mahabba ta manzanni ita ce take haifar da mahabba ta waliyan Allah ita ce kuma take haifar da mahabba ainihin ta ayyuka na kwarai za ka dukkan wani abin da kake so kana son shi ne saboda Allah ya ce ka so shi duk kuma abin da za ka ki kana kin shi ne saboda ya ci karo da wannan soyayyar da kake wa Allah satin da ya wuce annabi ibnu taymiya ya mana magana akan san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan san Allah san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake biyo san Allah baya kuma reshe ne daga san Allah baiwa kuma ka ce kana san Allah baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai kana san Allah to dole ka so annabi sallallahu alaihi wa sallama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to a kuma wannan gaba ta yau ibnu taymiya zai yi magana akan mahabbatu sahabati wal qaraba san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da san dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama iyalai gidansa wannan ma wani reshe ne daga san Allah wanda duk yake san Allah to zaka gan shi yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana girmama su yana nema musu gafara yana ainihin yi musu addu'a ta kwarai wannan alama ce ta cewa akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa akwai soyayyar Allah a zuciyarsa haka nan wanda duk yake san Allah da manzansa to wajibinsa ne kuma ya so dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya girmama su ya yi musu kyakkyawan fata ya musu kyakkyawar addu'a bayyewa kana san Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ba ka san sahabbansa ba ka san danginsa wannan ba zai yiwu ba wanda kuma duk ya ce zai yiwu to ya gwada mu gani ba za ta yiwu ba ka ce ba ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ba ka san wasu daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka kurum dan suna dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan ya ci karo da maganar da kai na cewa kana san annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa kadhalika mahabbatu sahabatihi wa qarabatihi haka nan san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yake nufi da haka nan yana nufin ita ma reshe ce wannan soyayya reshe ce daga san Allah kamar yadda san annabi yake zama wajibi saboda kana san Allah to haka nan ita ma soyayyar da za ka yi wa sahabbai da soyayyar da za ka yi wa dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam reshe ce daga soyayyar da kake nuna wa Allah idan har da gaske kake Allah kake so to ka so abin da Allah ya ce ka so shi daga cikin abin da Allah yake a so akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam inda ce yake kama fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu أنه ayatul iman mahabbatul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar yana daga alamar imani سنسى أبقى Annabi sallallahu alaihi wa sallama متى madina waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki musulunci wa ayatul nifaq yana daga alamar munafici bughudun ansar irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutan madina waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki musulunci wa qala a wani hadisin النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتي لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر بزيه بقى mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya ke mutanen Madina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan Madina ba za ta yiwu ba a ce ka yi imani da Allah da ranar lahira kuma ba ka san waɗannan mutanen ashe ka ga irin su alama ce ta cewa akwai munafici a cikin zuciyar mutum ko da yayi da awar yana san Allah ko da yayi da awar yayi imani da Allah da ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba za ta sabu ba ka yi imani da Allah da ranar lahira amma kuma ba ka san mutanen da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam هكذا قال علي رضي الله عنه عن علي الله تعالى قتل دايتي انه لعهد النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق سيدنا علي الله تعالى قتل يتي للي ينا دبتكين الكورن ده النبي صلى الله عليه واله وسلم يهمني ce babu wani wanda zai so ni sai mumini babu kuma wanda zai ƙi ni sai munafiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya alamar imani san sahabbansa yan madina da suka taimaka masa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya alamar imani san ali radiyallahu ta'ala anhu wato kaga sayyidina ali yana cikin jumlar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda san su yake zama wajibi duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware shi da ambato a wannan hadisi domin ya nuna matsayinsa haka nan al-ansar duk da suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da su da al-muhajiruna duka suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma aka ware su da ambato domin a ƙara nuna girman lamarinsu saboda ga shi wannan hadisi ba falala ce da take banta ga Ali ba al-ansar sun yi tarayya da shi a ciki sai dai ware shi da ambato yana nuna girman lamarin su san sayyidina ali da kuma ainihin munin lamarin kin sayyidina ali kamar yadda wancan hadisi shi ma yake nuna girman lamarin nuna soyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan madina waɗanda suka taimaka masa da kuma munin girman lamarin nuna musu kiyayya wanda wannan shi yake nuna alama ta munafici wa fi sunani annahu qala lil abbasi ya zo a cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abbas wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yadkhuluna aljannata hatta yuhibbukum wa lillahi wa liqarabati na rantsi da wanda raina yake a hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku dan Allah dan kuma dangantakar da kuke da shi da ni yana nufin banu hashim ba za ku so ba za ku zama mu'minai ba har sai kun so banu hashim saboda Allah sannan kuma saboda kasancewar su dangi na wani hadisi ya zo cikin sunan tirmizi da wani lafazi da yake kusa da wannan ibn taymiya ya faɗe shi da ba'ana kamar da ya zo cikin musnad na imamu ahmad da lafazin da yake kusa da wannan amma hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba a cikin sa akwai yazid ibn abi ziyad wanda malaman hadisi sun ce da'ifi ne mai rauni ne saboda haka wannan ruwaya tana da rauni duk da cewa jumlatan an san cewa san iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam da danginsa yana daga cikin abin da aka wajabta wa kowane musulmi ko da wannan hadisin bai inganta ba hadisan da suka zo na baya kadai sun isa su wadatar da wannan wa qad ruwiya hadithu ibn abbas marfu'an haka nan an rawaito wani hadisi daga abdullahi dan abbas marfu'an da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ahibbu allaha lima yaqdukum bihi min ni'amihi ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa wa ni bi hubbillah ku so ni dan san Allah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi ku so iyalan gidana dan sona shi ma wannan hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce ta sama ibnu taymiya ya kawo shi da lafazin tagrib yace wa qad ruwiya ruwiya wannan kawo shi da irin wannan siga dan yayi nuni zuwa ga cewa bai inganta ba bai inganta ba ta fuskar isnadi haka nan bai inganta ba ta fuskar matani ibnu taymiya a cikin minhaj sunna a cikin minhaj sunna juz'i na biyar shafi na 274 ya yi nuni zuwa ga cewa wannan hadisi bai inganta ba yace isnaduhu da'if a can yace salsalar wannan hadisi mai rauni ce fa inna allaha yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsanihi wajibi ne ka so Allah da zafi ko da kuwa bai yi maka ihsanin komai ba wajibi ne ka so shi dan zatinsa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsaninsa wato ba ana san Allah bane dan ni'ima kawai da ya maka a'a dan Allah ya cancanci a so shi shi a karan kansa ubangiji ya cancanci a so shi ballantana kuma ya yi maka ni'imomi da dama daga wajen halittar ka da mazauninka da abincin da ya baka babu shakka waɗannan ni'imomi su kansu za su ƙarfafa wajabcin ka so Allah don haka shi hadisin yadda yake nuna a so Allah dan ni'imarsa ba iya nan abin ya tsaya ba a so Allah dan sa ko da kuwa wajibi ne a so shi dan sa wannan ita ce maganar da Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah ya nuna raunin hadisin sannan kuma ya nuna ta bangaren matanima akwai abin da zaka soka dangane da matanin hadisin to ana Ibn Taymiyyah ko kula yana tabbatar mana da abin da ya shafi mahabbatu sahabatin nabi sallallahu wajibi ne kaso sahabban annabi wajibi wanda wannan ita ce dama aqidar ahlus sunna wal jamaa babu inda ahlus sunna suka nuna kyama ko gaba ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dangin gidan annabi sallallahu duka suna kan dangin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa sannan kuma suka bar duniya akan wannan imani waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala iman ya samu wannan daraja da ɗaukaka saboda kasancewarsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a lokaci ɗaya a zamani ɗaya a gari guda wannan wata falala ce da wata martaba wadda ba kowa zai iya samun ta ba duk imaninsa duk ibadarsa duk tsoron Allahnsa matukar dai ba ya samu ido bi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna da shi ya saurare shi ya ji maganarsa ko ya hango shi daga nesa wannan ba zai samu wannan falalar ba kaga ashe duk wani wanda zai zo bayan wannan zamani na manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin tabi'ai ko daga cikin asba'ut tabi'in ko tabi'ul atba ko waɗanda za su zo bayan waɗannan tsare ku su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama su yi riko da addinin sa ba za su kama kafar sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya dara su ya musu kau da wata martaba da ba za su iya samun ta ba duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan makarantar annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam shine malamin sa da yake bashi training don haka ya samu training da tarbiyya ne a hannun wanda yake kowa iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya babu shi kuma wannan aiki ne da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu wa yu'allimuhum alkitaba wa yuzakkihim wani zake din da shi tarbiyya, tarbiya zikiya ka tsarkake su ka koya musu addini sannan kuma ka tsarkake su ta yaya za su tsarkake su hanyar ka koya musu hali na kwarai Kada a shekira yana daga cikin manyan ayyuka da Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sakon da aka aiko masa da kuma tarbiyar sahabbansa don haka mu ahlus sunna da muke ginin girman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun yarda cewa waɗannan ayyukan biyu ya yi su kuma ya ci nasara duk sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu koyarwa ta addini bakin gwargwado gwargwadon yadda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya saurare shi gwargwadon yadda ya samu koyarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ya samu taskiya babu wani sahabi da ya shigo majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja bakin sa ya gum bai kyale shi ba a taba samun wannan ba ko yau ka duro majalisin sa sallallahu alaihi wasallam kai kuskure sai ya faɗa kan da kai ba zai ce wannan bako ne a bi shi a hankali a'a zai nuna masa na'am zai yi masa hanyar da ta dace wajen ya nuna masa har ma mutumin nan ya ji babu wanda yake so kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun dai sha jin misalai akan wannan saboda haka ashe kaga ya koya kuma ya bada tarbiyya kuma ya ci nasara a cikin tarbiyyar da ya bayar don haka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki ne adalai ne in an ce adalai ba ana nufin ma'asumai ba adali ana nufin wanda ayyukan da'arsa suka rinjaye ayyukan laifinsa wannan shi ne alim man ghalaba ba'dahu ala ala ma'siyati wanda duk ko da yana yayi sako ko yayi yana yi amma ayyukan da'ansa su suka fi yawa ghalibu ahwalihi ala ba'atillah wannan shi ne adali idan ka ce ba wannan ne adali ba to kaga babu wani adali a duniya sai annabawa kenan ashe dukkan hukunce-hukuncen da Allah ya rataya su da aka a samu shaida adali ba za a samu ba tunda sai an samu adali kenan sannan a iya samun shaida adali da Allah ce washidu da wai adlin binku a ce ku kawo shaidar mutum biyu adalai daga cikin ku to kaga aka ce adali wanda baya saban Allah ka kenan irin waɗannan hukunce hukunce ana buƙatar kenan sai ka lalubo annabawa guda biyu sun maka shaida to kaga ashe ayar ka zan ba ta da ma'ana tunda abin ne da ba zai ɗabbaku ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi a zamanin sa ko da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ba za ta ɗabbaku ba tunda ji akai shahidai adli da wai adlin minkum mutum biyu adalai kaga kun ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine ma'asumi to ko ba za ka samu wani annabin tare da shi a zamanin sa ba saboda haka in an ce adali ana nufin wanda zalibu ahwalihi ba'atullah galibin yanayinsa shine da'ar Allah in yayi kuskure baya tsama akan kuskuren nan walam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ba ka dogewa akan abin da suka yi na kuskure alhalin suna tunani yin kuskure baya fitar da mutum daga cikin muttaqu da masu takawa abin da yake fitar da shi daga masu cikin takawa yayi kuskure kuma ya zauna akan kuskuren sai ya dage ya cije cije ce ba zai sauka ba wannan shi ne yake fita daga cikin tsarin masu takawa innal ladina taqaw ila masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum musirun kaga ashe ya musuhum ta'ifun min ash-shaytan ashe wani lokaci shaitan na iya rudar su yi wani abin da yake laifi ne amma ba za su dore akan wannan ba da zarar sun faɗi sun faɗa ku sun gane laifi suka ko an faɗakar da su to za su tuba su koma ga Allah ubangiji sai ya kirawo su masu takawa inna ladina takaw bai fata kiran su masu takawa ba dan kasancewar masahum fa'ifun min ash-shaytani an gane ko saboda haka in an ce adadi ana nufin man kana man kana ghalibu ahwalihi ba akan ba galibin yanayin sa shine yi wa Allah da'a ko da ko za a samu yayi kuskure a wani guri ko yayi laifi a wani guri amma zai faɗa ku ya koma ga Allah amma wanda yake aikata uh, uh, fasikanci ana masa wa'azi ya ki tuba ya dage akan abin da yake yi to wannan ba zai taba zama adali ba har sai ya tuba ya gyara ya gyara lamarinsa to shikenan in ya tuba Allah mai karɓar tuba ne to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin duk dole ne domin Allah madaukakin sarki shine ya nuna haka shi ya nuna mutanen kirki ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجي شيء باس وانا جارانتي دين با wani ba ba kaga ashe babu wani wanda ya isa ya kwace wannan duk fatan mutum sai dai yayi Allah ya riga ya ba su ya rubuta kuma ka ko ka so inda za karanta Qur'ani dole ka karanta ayar a haka baka isa ka canza ba radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha ذلك الفوز العظيم sai مثل بكي هكا آية تكي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم بيتوب إنه بهم رؤوف رحيم هكا أبنجدي ينكي yanke دك duk ka gama daddamalinka ka gama ainihin babatunka Ubangiji ya ce taba kaga kai ka cika duniya da bayanin sun yi kuskure iri kaza sun yi kuskure da sharrance sharrance da karyace karyace Allah ya ce laqad taba ya tuba ya ce karkarin ka kai ba kai yayi ba gidan ku yayi ba Allah yayi wato Allah ce laqad taba kaga magana ta kare faɗa abin da duk ka ga dama ka faɗa sirri ikan da fi ikariya ikage duk yarfan da za ka yi Allah ɗaya لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله على المؤمن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وبنجد يتي فعلم ما في قلوبهم وبنجد يتي لقد رضي الله لقد أتكاو نام دكما قد للتحقيق lalle tabbas hakika ubangiji ya yarda da muminai lokacin da suke maka mubaya a karkashin bishiya ita ce bai'atul ridwan bai'atul hudaybiyya a lokacin jabir yake cewa sahabbai dubu hudu ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda sai kwaya uku ran suka rage Allah ya san za su yarda ko bai sani ba in har za su yi Allah ya sani dan ya ce fa'alima ma fi qulubihim akwai wanda ya san abin da yake cikin zuciya ba Allah ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai san me yake cikin zuciyar bayansa ba sai Allah ya sanar da shi Allah shine alimun bi zati sudur to ubangiji ya san abin da yake cikin zukatan sahabban nan lokacin da suke a annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da ikhlasi ba da munafiki suke yi ba sai ya ce ya yarde musu ya ainihin saukar musu ya saukar musu da nutsuwa fa anzala sakinata alaihi wa atabahum fathan qariba dan ya ba su ta goma shi na kurkusa kafin aje lahira ya sa su gidan aljanna sai ya ba su fatku khaiba to haka za ka bi alqur'ani ka samu Allah madaukakin sarki yana taya ban su ya yarda cewa mu'mine ne na hakika innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim ubangiji yace lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi jihadi fi sabilillah su waye suka yi wannan ba sabo sabo Allah sallallahu alaihi wasallam awaw wa nasaru da waɗanda suka karbi bakuncin sahabban mutanen maka, suka taimaka musu ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na hakika na tabbas duk wani duk wani imanin sa sai dai a yi masa zato amma waɗannan Allah ce humul mu'minuna haqqan to wani ya isa zo ya ce waɗannan munafukai ne a saurare shi ko ya ce azzalimai ne ko ƴan ta'adda ne ko macuta ne ko ƴan zagon ƙasa ne Allah ya yi musu wannan shaida ya yi musu shaida cewa su mu'mini ne bil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya yabi fuqara ul muhajiri, Allah ya ce musu fuqara saboda haka aka fatattake su daga garuruwan su aka fatattake su da gidajen su aka raba su da dukiyoyin su masu kuɗi ne amma an kwace kuɗin sun zo garin Madina wurjan wurjan Abdurrahman ibn Auf mai kuɗi ne kowa mai kuɗi mai kuɗi ne amma ya zo Madina har ana masa sayin abin hannu a ce ga wani abu ya ce a nuna masa kasuwa sai gashi ba a daɗe ba har ya yi aure yayi walima saboda kudin sa annabi ce aurin walau bi shatin kaga walau ya nuna kenan zai iya yi da abin da yafi shat abin da yafi akuya to ko da walau kaga ba za ka zo ka samu fakiri duk wanda da kirba ya samu abin yin auren baka ce aurin walau sai dai ka ce walau bi dijajatin ko walau bi dabino to kalmar walau bi shatin tana nuna Abdurrahman da mai kuɗi ne kamar yadda kistar annabi ibrahim alaihi salam take nuna mana annabi ne mai kuɗi tunda ne yake karbar bakinsa daga shashen dan maraki bi ijilin samin haka yake kawo masu gasashen dan maraki ko hashi kaga idan ba kana kana da wadata ba yaushe duk sanda kai bako a fito da kafaki daga sashen dan maraki komai ba a cira daga ciki ba babu magana a ciri wani abu cikakken sa haka ya kawo ya aje musu kaga wannan yana nuna cewa annabi ne mai kuɗi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa lau bi shatin yake nuna mana Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai wadata to waɗannan lokacin da suka yi hijira fuqara'u ne suka yi hijira Allah ya ce lil fuqara'i muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fitar da su daga gidajensu an fitar da su an raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah suna neman falalar Allah da yardarsa wannan ba certificate ne Allah ya ba su ba suna neman falalar Allah da yardarsa ubangiji ne faɗi wannan ya san kenan me ke zuciyarsu zuciyarsu din akwai cike take da ikhlasi kuma dan Allah suke shi yasa ya musu wannan shaida yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa Allah da manzon ulaika humus sadiqun sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يوكما داو يبي الأنصار متعنا مدينة يبي يفتي أينهم شوى سوسكة لمدينة تبوأ الدار والإيمان كما سوسك أينهم karbi imani suka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya hijira tun kafin zuwan muhajiri da min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi kuma suna son waɗannan muhajiruna din sannan wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita waɗansu akan kawo kansu suna fifita almuhajirin akan kansu walau kana bihim khasarta ko da ko su suna da bukata Allah ce duk wanda aka tsare shi daga rowa ga kansa to waɗannan su ne masu samun babban rabo kaga Allah ce fa ulaika humul muflihuna ya sifanta al muhajiruna bis sadiqina ya sifanta al ansar bil muflihina to kuma as-sadiquna suna gaba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina da wannan ne sayyidina Abubakar yayi wa al ansar hujja cewa mu Allah ya ce abi domin ya sifanta mu da as-sadiquna a cikin waccan aya ulaika humus sadiqun anan kuma ya ce ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiya su wuce gaba ku bi su a baya don haka muke da shugabanci ko kuma masu taimaka mana ne ahlus sunna ba su da matsala da wani sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama suna girmama su suna ba su matsayin da Allah ya ba su sun san wani matsayi ne da Allah ya kai su ba wanda ya sai sauko su kan wannan matsayi da asar da mutum sai dai hakura ba ka ahalus sunna sun yarda sun miƙa wuya sun sallama haka nan alƙaraba suna da matsayi kasance wasu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam banu hashim banu hashim da banu al-muttalib suma suna da abdul abdul muttalib ba al-muttalib ibn abd manaf dan uwan abdul muttalib din dan uwan hashim din suma suna da wannan daraja ta karaba din saboda haka alu ali alu alu abbas alu ja'far alu aqil duk waɗannan suna cikin alul baiti haka nan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cikin ahalin baitinsa alqur'ani shi yasa su cikin ahalin baiti kaga ba wanda yasa kuma ya turo su alqur'ani shi yasa su إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ayat ta sauka cikin siyakin ayoyin da suka yi magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin duk gaba da suka gabaci wannan aya da ayat da ta zo bayan wannan ayat tana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين هكذا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لست اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كان ايه gaba ɗaya duk suna magana اكن akan wa النبي صلى الله عليه وسلم. amma sai wani dan daru sai ya zo ya butsire iyanan sai ci ba wace wace wani irin yare ne Allah yake magana da shi an koro magana annabi ka gaya wa matanka ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa haka ubangiji ya tasowa da magana ya ku matan annabi ya ku matan annabi da wa'azi da fadakarwa da jan kunne yake wa karna fi biyuti kunna ku zauna a cikin gidaddajin ku wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula kada ku rika fita kuna nuna kawa irin yadda ake a jahiliya inna ma yuridu Allah li yuzhiba wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu ku tsayar da sallah ku bada zakka ku bi Allah da manzansa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sai suka ce ai ai tunda aka ce yuridu Allahu li yuzhiba ankum ba ce an kunna ba to ba ba su ake nufi ba wa ake nufi suka ci kawai an alifin alai da fatima da hasan dausayi alai da fatima da hasan dausayi ko kuma muka ce anan Allah ya faɗi damiri na saboda maza sun shiga tunda maganar alal baiti din aka yi gaba daya ba matan kawai ba su matan daman akan su ake magana mazan da suka shiga sai suka rinjaye matan wannan tabi'a ce ta alqur'ani duk inda umarni ya zo idan da maza da mata ne sai a ainihin rinjaye da janibin maza alal baiti kawai mata ne akwai maza ko babu ko ga kun yadda akwai ali akwai haka akwai husaini saboda haka sai aka rinjaye da wannan in ko kun ce a'a maza kawai ake nufi to kun fita Fatima ita ma kun fita Fatima kaga kun wata tabargazar kuma in kun ta Fatima ta shiga to sabon matan annabi su ma tunda a kansu su ma aka koro ayoyin sun shiga abun abin yake amma mutum wani lokaci ya rika tafiya a kitai ya ya sai rika tafiya da kansa ko bai tafi da kafafuwa da Allah ya bashi amma yamshi mukibban ala wajhi ya rika tafiya mukibban ala wajhihi saboda haka ahlu baitin rajuli in aka ce ahlu baitin rajuli matansa ba su shiga ba iyalan gidanka da na ce iyalanka kana da mata biyu ko uku ba su shigo ba wanda ce iyalan gidanka ka ga iyalan gidanka sai ka je ka raba matan ka sai zo ta faɗa na ce ka ba matan ka ne cewa ne shi ka ba wa iyalan gidanka ai ba ce ka ba matan ka ba ce kai ma ne tunda kace iyalai na mata na ba zan ba su ba فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون lokacin da Musa ya gama ya gama ajalin da suka yi da wannan ashaikhu salihu na yayi masa aiki sanani hijjat fa in atmamta 10 fa min lokacin da ya gama ya karbi aka daura aure ya taho da matarsa kaga ita kadai ce Allah kira ta ahali dalle ka tafan shi a na tafsiri in suka zo na ta suke matarsa ba wani wanda ya ce ƴaƴansa ko jikokinsa tunda a lokacin ma ya auren ana ana ana amarci sara bi ahlihi sai kaga sun ce matarsa amma can an ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt suka ce ba matan kaga akwai tufka da walwala. sannan qala li ahlihi umkutu mata ce guda daya amma Allah sai ce umkutu da sigar ne namiji ko mace ya ce umkusi amma an yadda wa yake magana da shi anan yana magana da ita matar amma ya ce umkusu inni anas sunara. Allah ma ya maimaita ahalin har sau biyu a ayar kuma duk matar ake nufi dan dai kawai ya kama ka da hujja Isar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo za su suna masa bushara za su je su halaka qaryatu sadum mutanen annabi Lut lokacin da suka yi wa annabi Ibrahim alaihi salam busharan samun da فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ما تبت وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب أنا دواء أكي magana بعد ما تسبع وامرأته ما تروى أن matarwa كان ibrahim tana tsaye da ضحكت abinda aka fabasharna bi ishaq muka ce to zaki haifi ta ki sa masa ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan sa shi ma za a samu yaqub ma'ana jika ta hanyar ishaq sai ta dai ta zama tsohuwa ba karara shekaru sun yi nisa amma kuma ana cewa za ta haihu dan zai haihu a samu a samu jika sai ta kawo wawailata a alidu wa ana ajus ya kai tuna ina tsohuwa haka ya zan haihu wa hadha ba'di shaykhan wannan ga mijina na tsoho shi ma inna hadha la shay'un ajib shi wannan abin da mamaki qalu ata'jabina min min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt Allah ce a mala'iku suka ce mamaki da al'amarin Allah rahamar Allah gare Allah bai alaiki ba saboda haka darin dole ya yawa dan matsalolin naka za su yawa dan ayoyin ga sunan kuma abinda ba ka so su faɗa ka suka faɗa rahmatullahi alaikum na farko mace ce kuma matar annabin Allah ya sa da cikin ahadal baiti din da kai baka so a sa ci ciki ahadal baiti din sannan kuma aka yi mata lamirin namiji saboda ba ita ɗaya ce ba ai akwai mijinta rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid Allah na cewa iz gadauta min ahlika da wa aya take magana wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida al-qital annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita ya je nuna wa musulmi inda za su tsaya a wannan a wannan yaki na na tabuka tubawwi'u maqa'ida lil qital min ahlika Allah ya kirawo gidan da annabi lokacin ya fito da gidan Aisha Allah ya ce ka fito da gidan iyalanka Allah ya kirawo su iyalansa kai kuma ka ce ba baka cikin ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigima har ina ina mutum zai kai da wannan rigima wannan daru har ina zafin kan wannan har ina sai a ce maka ai akwai riwaya a cikin muslim النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يافت في مرق مرحل من شعر أسود فدعا بفاطمة وعلي فجاء فاطمة وعلي وحسن وحسين فأدخلهما فيه فقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا سكت كذا آه عليسي هاتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin wani wado wanda yake mai zane an masa zanen abin nan arra'al sirdi a jikinsa zanen sirdi na rakuma gwado ne da aka saka shi da bakin gashi na dabbobi sai ya sanya ali da fatima da hasan da husaini ya kuma karanta wannan ayar inda suka ce to kaga su waɗannan su kadai ne muka ce a mana ba da tafsir suna daga ciki haula'i ahlu baiti ce waɗannan sune ahlu baiti suna daga cikin ahalinsa ba wannan yana nufin saura ba za su shiga ba a'a wannan yana nufin sun fi kowa kusanci da shi cikin ahalin baiti wannan kuma haka ne da da waɗannan sun fi kowa kusanci saboda haka annabi ya faɗa haka amma ba yana nufin ya taƙaita a kansu ba ba Allah ne yake cewa la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين a wannan aya Allah yana magana ne akan masjidu dira da aka gina yace la taqum fihi abada la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawm shine masallacin quba shine farkon masallacin da aka gina ala akan tsoron Allah wannan aya tana nufin masjidu quba shine kadai masallacin da aka gina akan tsoron Allah sauran masallatai masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina na cikin Madina wanda yake jikin gidansa sai lam yu'assas ala taqwa usisa ala taqwa amma saboda anan siyakin da ake ana magana ne akan masjid sai aka bashi wannan sifa din kaga wannan ba yana kore kuma sauran ba duk wani masallaci da mu'minai musulmi suke sallah akan sa jirgin ne usisa ala taqwa amma da yake a nan yanzu maganar waɗannan ake wannan masallacin ake sai aka ba shi wannan sifa kwa gaba yana kore sifar daga wasu bane kuma an gane ko to haka ma in wancan hadisi ba yana kore sifar ahlul baiti daga sauran bane musamman idan alqur'ani ya shigo da su manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai fita da su ba an gane ko haka nan hadisin da ya, hadisin sa'ad ibn sa'ad ibn abi waqqas hadisin qul wa nadu abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين wannan ayar da ta sauka annabi ya kirawo Ali da Fatima da Hassan da Husaini wannan ba yana nufin su kadai ne ahlul baiti ba kamar da wasu kokarin su faɗa zaka ahlul baiti dukkan wani wanda yake min nasli bani Hashim duk wani wanda ya fito daga naslin bani Hashim daga tsatsan banu Hashim waɗannan ahlul baiti ne ba waɗannan hudun ba duk wani wanda ya fito daga tsatsalin abin nan banu Hashim wasu malamai suna suna wato tana riskar da ‘ya'yan al-muttalib ibn abdulmanaf domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu da su duk ɗaya ne saboda haka kamar imamu shafi yana riskar da ‘ya'yansu za ka mu ahlus sunna muka ce dukkan wani wanda ya fito daga tsatsan banu hashim yana daga cikin ahlul baiti to amma inda za ka ga karuwar wara ta shi'a waɗanda suke fafatin san ahlul baiti kuma sun kasa maka bayanin wai ahlul bait sai ya kasance wasu da dama daga cikin ahlul bait din da mun yadda ahlul bait ne kama batun kama barbatun matan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake su ba sa son matan matansa kama barbatun matan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma daga cikin jikokin nasa da dama daga cikin su shi'a ba su sa su cikin ahlul bait ba kaga sayyidina ali yana da wasu ƴaƴa da Fatima banda Hassan da Hussein. yana da ƴaƴan Ummu Kulsum yarsa ce amma ba a sa ƴaƴanta cikin Ahlul Bait ne dalili su ba fada ba bane ba jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan Hassan Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ba ta sa ƴaƴansa daga cikin Ahlul Bait sai ƴaƴan Husaini shi ba jikar annabi bane sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa ba jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba min nasli bane hashim suke me yasa kuka cire su mu ala sunna duk mun san sannan bayan wannan sai da ali yana da wasu ƴaƴan akwai muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali amma ba ta sa dan ba za ku sa ƴaƴansa ba shi ma gashi shi ma gashi dan sayyidina ali ne dan tsakan sayyidina ali ne sannan yana da wasu ƴaƴa yana da ɗa abubakar da umar da usman yana da ɗa ja'far da al-abbas yana da ubaidullahi da yahya duk ba sa sa ƴaƴansu cikin al-bayt me suka yi musu su ma duk ƴaƴan sayyidina ali ne kuma ku ce kuna son sayyidina ali kuna so ku sa gaba ne a cikin ƴaƴansu ku nuna taware ko me ga wasu ƴaƴan jikokin Fatima din ba kwasawa ga wasu jikokin Sayyidina Ali din da ƴaƴansa ba kwasawa cikin Ahlul Bait sannan ga Al-Abbas da ƴaƴansa Al-Abbas babban Annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ana gadan Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abbas sai zai ci da asirci ba Sayyidina Ali ba haka ne ko ba ka bani? ana da kul fara'ida da ayya fa ma an qasala aula rajulin zakar baffa yana gaba da dan baffa haka ne ko ba haka bane ba wannan shine hukuncin ba da a ce ana gadan annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ba wa fatima ka santa waye zai ci sauran da afiki abbas ne zai cinye amma ba ta san shi ga ba kulla ne tsanani tsakanin gidan ali da gidan abbas a tarihi ba ta bada ta kai tai tsakanin al-alawiyuna da al-abbasiyuna sun ce ma wasu a'imma din su sun boye saboda tsoron zaluncin badul abbas mu ahlus sunna duk ba mu da wannan matsalar Allah ya ce ga yadda zamu ko muna yi don ka mun fita daga matsala wanda duk zai saki layin uban shi ne shiga cikin matsala yayi ta kawo rigingimu da daru da tashin tashina ashe kaga in aka ce su wane ne masoya alul bait na hakika ahlus sunna suke da bakin magana domin shi bai yi tawari ba bai yi dauki daidai ba ya ce duk iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk iyalan banu hashim da annabi ya ce Allah ya zabe su inna Allah astafa quraishan min waladi isma'il من أن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى من بني هاشم saboda haka a cikin ƙuraishawa banu hashin su ne zaɓaɓɓun daga cikin zaɓaɓɓun Allah ya zaɓo zaɓaɓɓe Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam zaka duk wanda yake da dangantaka da gidan banu hashim ahlul baiti ne mu ahlus sunna yana da haƙƙi akan mu na mu girmama shi amma ku ba haka bane ashe kaga aka ce wane ne a haqqu bi ahlil baiti to mu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yahudawa na anu a haqqu bi musa minkum na anu a haqqu bi ahlil baiti minkum sayyidina abubakar ya girmama alil baiti ya girmama alil baiti taba cin zarafin wani alil baiti ba bai taba cin zarafin wani alil baiti bai ci mutuncinsa bukari ya rawaito mana hadisi sahihi daga abubakar yana cewa la ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa min iyalan gidan annabi sallallahu da danginsa ni su na fi so sama da dangina haka sayyidina abubakar yake cewa haka sayyidina abubakar ya rika cewa wata rana kamar da bukari ya fito rawaito daga abdullahi da umar yake cewa wata rana sayyidina abubakar ya fito daga masallaci sai ya ga hakan ibnu ali ibn abi talib yana wasa cikin yara sai ya dauke shi yana masa wasa yana cewa bi abi shabihun bi nabi la shabihun bi ali sayyidina ali yana dariya yana kallon Hassan yana cewa mahaifi na fansa ce gare ka sai na bakari yake gaya wa dan yaro karami Hassan yace mahaifi na fansa ne gare ka ka fi kama da annabi ba da alkai kama ba sai alayi dariya wannan ba alamar so bace haka sai na Umar ya nuna ahlul bait su ya kasance lokacin da ya zo aka yi fari da ya tashi tawassuli da Abbas yayi da Abbas yayi اللهم كنا نتوسل na بنبينا فتسقينا فنحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون Ya Allah muna yin tawassuli gare ka da annabinmu in an mana bari, sai ka bamu ruwa to muna tawassuli da baffan annabinmu kaga ma ba ta na tawassalu ilayka bil abbas ba a ta bi ammi nabiyyi bi ammi nabiyyina ka ka shayar da mu al abbas ya daga ruwaye ya addu'a sai Allah ya ba su ruwa ya zo ya sake yin list na ainihin albashi da za a rika biyan kowa a cikin daular musulmi da ya tashi sai ya yi list din waɗanda za a biya kowa gwargwadon kusanci shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara bi aqrabihim nasaban ila rasulillahi fal aqrabu wanda yafi kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama abinda za ka tashi da za a bashi ya mutsuka sannan a haka a haka a haka har ma suka ce ya Umar ka fara da kanka yace ku sa Umar inda Allah ya aje shi ku aje shi anan saboda haka sai da layin banu abi ya zo kabilar banu adi sannan sunan shi kuma ya fito wanda suna can baya baya baya san ahalin baiti zai yi wannan yana shugaba mai mulki dukiya a hannunsa kuna ganin kowa ya samu eh? amma shi sai mai da shi can karshe ya yi mura'atin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita su sai na ga wani dan shi yana cewa Umar azzalibi ne kun ce adali ne ai Azzalibi ne gashi ya zo ya nuna fifiko wajen rabon kudin kudin kudin kasa ka duba dan Allah da kuma bai haka ba a ce azzalibi ne ya ya baya san alil bait ya fara da alil bait kuma an ce azzalibi ne wanda baya san ka ko ruwa ka fada zai cika ta da maka kura sayyidina Usman sayyidina Umar da sayyidina Usman kamar yadda zabi ya kawo a cikin sayar alamin nubala idan suna kan abun hawa suka zo inda Al'abbas abbas ibnu yake babban Annabi sallallahu alaihi sai sun sauko da kan abun hawan sun wuce ba sa yadda ma suna sama yana kasa su wuce shi saboda girmamawa akwai sanda yake cewa Umar yake cewa Abbas yace والذي نفسي بيدي لإسلامك حين أسلمت أحب من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب سيدنا عمر يتشي وعباس يتشي نارا سيدا واندري دري لاكي أهننسا مسلم تركا نافش أور مسلم تركا سمد مسلم تركا ما فينا خطاب دا أتي يا مسلم تركا yace saboda manzon Allah zai farin ciki da musuluntar ka sama da yadda zai farin ciki da musuluntar kafa don haka ne ma na fi son musuluntar ka sama da musuluntar ma'aikina da ya musulunta amma kuma duk da aka zo ka ce wai wai makiyin su ne yana dukan su yana zuba musu da ciki ka duba wannan wannan bala sharri saboda ka ala sunna alama darin tarih haka suka rika girma girmama haka suka rika girmama ahlul bait Umar ibn Abdul Aziz shi ma kai ce yace wallahi ku yana gaya wa Fatima bint Ali ibn Abi Talib Umar ibn Abdul Aziz kun san jikan sayyidina Umar sannan kuma dan gidan Banu umayyah ne tunda Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi Marwan ibn al-Hakam a gurin yan shi a kafiri mustad wannan jikansa ne yake cewa yake cewa Fatima binti Ali ibn Abi Talib yace yabna Ali wallahi ni na fi gidan ku sama da yadda nake san gidan mu waɗannan banu umayyan da ake tsine musu su ne masu faɗar wannan magana ibnu taymiya ga dai shi yanzu karatu muke ga shi da ya gama maganar san annabi sai ya ce wa kadhalika mahabbatu sahabatihi wa qarabati wajibi a so sahabban annabi wajibi a so dangin annabi risala ya rubuta ka so kam littafi ya rubuta ka so kam sunan shi risalatu risalatu fi alil baiti wa huquqihim kan alil baiti da haƙƙin da yake kansu haƙƙin da yake kan mu'mini akan nasu ibnu taymiya ya rubuta wannan a cikin aqidatul wasiya ka je ka duba aqidatul wasiya dan littafi ne karami da ka iya karanta ka haddace ka je ka duba ka ga yadda ya faɗi wa aqidar ahlus sunna na wajabcin a so karabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafansa cike suke da wannan ishara din Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ‘ya'yansa, ‘ya'yansa shida maza ɗaya mace. to ka bincika ka ga mai sunan 'ya'yansa abdullahi ali hassan husaini ibrahim abdulaziz Fatima. abdulaziz kawai shine baya daga cikin sunayen alibaiti amma duk sauran sunayen alibaiti ali sunan sayyidina ali abdullahi suna ne na dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim suna dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam hakan da husaini kowa ya sani sannan fatima duk ƴaƴansa sunan ahlul bai ya sa to amma wanda ba shi da abin faɗa dole ya kanafi yayi sharri to da kan abin mu ba ma koyi aqidar mu babu tafiya a fili take ɓaro ɓaro take kuma littafin mu ba wanda muke koyewa ko ba ma bara'a da wani littafin mu ce ba ruwan mu da shi duk littafin mu littafin mu ne muna ɗaukowa mu baza su mu karanta su ba ma koyi komai saboda haka akida ala sunna a fili take suna girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna girmama karaba dangin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin dangin annabi suna da haƙƙi doriya akan sauran sahabbai saboda suna da haƙƙin zamantowarsu su sahabbai suna da kuma haƙƙi kari akan wancan zamantowarsu su dangin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda kawai suke cewa dangantakar mutum ita kadai in babu imani da tsoron Allah ba za ta amfane shi ba dangantakar mutum kawai kawai saboda shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ba imani bai yi imani da abinda manzo sallallahu alaihi bai yi aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wannan ba zai amfane shi ba abinda su ahlus sunna suke faɗa ke shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukaka Salmanul Farisi sai kuma ya kaskanta Abu Lahab ba haka bane laqad rafa'a laqad rafa'a al-islamu Salman ibn Salman Farisi وقد وضع الشرك النسيب أبلاه musulunci sai ya ɗauka salman farisi sai kuma ya ƙasƙantar da mai nasaba ɗan dangi a bula shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dogon hadisinsa man abba bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikinsa ya mai da shi baya to dangantaka sa ba za ta ja shi gaba ba don haka dukkan wani wanda yake daga cikin zurriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama mu'mini mai tsoron Allah yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙin mu'mini ne musulmi ne dan uwanka kuma haƙƙin nasibi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya kauce wa hanyar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama za a nuna masa yayya akan abin nan da ya kauce wa annabi akan muna ga yanzu wasu shugabannin wasu kasashe wanda suke da'awar su alal baiti ne ka duba tarihin su ne tabargazar da suke tun mumini ya bar ranta daga wannan tabargazar amma ana magana za su ce maka annabi su ne kala jaddi sallallahu alaihi wasallam haka za su rika amma kuma tabargazar suke shi kenan sai ka rungume su hannu biyu biyu ka ce ba ya su wannan nasabar ba za su kai su ko ina ba in dai ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi ya gaya wa bakkanninsa ba tun farko farkon musulunci يا عباس يا فاطمة يا صفية عمة رسول اشتروا أنفسكم والله لا أغني عنكم من الله شيئا har Fatima ƴarsa ta cikin zaka ya mata ke ke cikin ki gurin Allah amma in an je lahira baki aikin kwarai ba zan wadata da ki komai a gurin Allah ba to waɗannan na jikinsa wannan tsokar tsokar jikinsa yake gaya wa haka bare wanda zai zo daga baya sannan abinda ba mu yadda ba ko muke magana cewa haramun ne mutum ya yi ƙoƙarin kakafa kansa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda ya samu wani ɗaukaka da wani interest nashi kawai kawai kowa ya bushi iska sai ce shi ma jikan manzon Allah annabi yana cewa man da'a ila qaumin laysa minhum laysa min fa laysa minni wanda duk zai yi kokarin jingina kansa zuwa ga wasu mutanen da ba a cikin su ba ne ba shi saboda haramun ne haramun ne haramun ne kawai ka zo ka ce kai jikan manzo Allah ne alhalin ka san ƙarya kake ba jikan manzo Allah ne to bala'in da yake faruwa kenan kowa yake so ya gina wa kansa wata daula sai ce shi ma jikan manzo Allah ne kun dade da shi tun tasowarsa kuna karami ana wasa aka yi makaranta aka je ina aka je ina duk baka gane shi ma bai gane jikan manzo Allah bane sai da ya fara tara jama'a sai ya gushi iska ce shi ma nasabarsa tana fikewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma albusani sai ni ne to duk mu je mu ba ma rigima da mutum akan shi usiri ne ko ba usiri bane ba ruwan me kake yi kawai in kana abin kirki to alhamdulillah in kai usiri din ne sai mu baka haƙƙinka amma kana ta bargaza ko kai wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai da mu bi ka ba in kuma za mu bi ka to za mu bi Abu saboda haka wannan gaba da ibnu taymiya yayi mana magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da karabar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin san Allah sai gaba ta gaba da zai yi mana magana akan ta shine mahabbatur rabbi subhanahu wa ta'ala li 'abdihi yadda bawa yake san Allah to shi ma Allah yana san bawansa wanda yake san sa Allah madaukakin sarki ya mana da katare mana jagora wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين ya ce ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar asabar kuma bana ya yi daidai da goma ga watan muharram to yaya matsayin azumin ashura na bana ai wanda ya kamata kai wannan tun wancan satin bayan sura yanzu kaga in ma ba daidai aka yi ba a yarda an kwafa kuma ka zo kana bukatar tambayar wani lokaci sai a bar abu a jinkirta shi azumin ya yi kuma haka ya dace a yi duk a yi azumin juma'a da asabar haka ya tabbata a cikin sayo bukari cewa kada ku war la ta kusul juma'a da bi saumi illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu hadisi ne sai a cikin bukari da muslim kada ku keɓance juma'a ita kadai da azumi sai dai ku haɗa ta da wata rana gabaninta alhamis kenan ko wata rana bayanta asabar kenan annabi shi ya ba da oke shi ya ce a yi kuma sai kai kai laifi ba kai ba hadisin la ta sumo yau masabti illa masturi da alaikum hadisi ne da aka yi ta rigima a kansa da wa daga cikin malamai sun raunana shi irin su imamu malik irin su dara kutni duk sun rauna na wannan hadisi. banda su ma akwai wasu daga cikin malamai wanda su kamar na sa'i abu dawud sun rauna wannan hadisi. manya da manya jima-jiman malaman hadisi na farko waɗanda ilimin hadisi a wajen su kai kace bokanci ne to in suna yin abun sai ka rasa mata ina suke gano abun suke zakulo abun. karshe dai in karanta inda za ka yi sai ka ce ka al'amarin nan naku bokanci ne da aljanu kuke ta'amuli kamar yadda abdurrahman ibn mahdi ya tafi faɗa saboda haka manya daga cikin malaman hadisi sun illanta wannan ruwaya. ba ta da karfin ruwayar da take cikin sahihai wacce ta ce bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kaga idan ta fuskar isnadi ne wannan ta fi karfi sannan waɗanda suka karbe ta sun ce abinda ake nufi cewa la ta sumu yau masamci ana nufin ifradu yau masamci bi saumi ana nufin ware asabar azumce ta ita kadai shi hadisin ya hana amma in an hada ta ita ma da yawmin qabla yawmin ba'da babu komai saboda wancan hadisi kaga an hada hadisan duka an yi aiki da su a wannan azumin ashura din ba a ware ta ba da akwai tasu a gabaninta idan kuma kace a to ashura ita kadai fa sai mu ce to wancan hadisin ya fi karfi wannan hadisin akwai rigima da daru yawa a kansa da yawa daga cikin manyan malamai magabata suna raunana shi waɗanda suka inganta shi din na baya baya ne kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa to amma anan mun saba masa ba ma tare da shi haka wanda ya azumci juma'a da asabar wato tasu'a da ashura daidai yayi ba da kuskure wanda kuma bai azunta ba saboda wancan hadisin muna muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya bashi ladan niyya wannan yace wa min man hawlakum min al-a'rab al-munafiqun wa min ahli al-madinati wannan yana nufin ba munafiki ko ɗaya daga cikin muhajiruna galibi ai abin da ya haifar da munafici shi ne bayan annabi ya yi hijira musulmi sun yi karfi a madina wanda duk ba zai yi musulunci ba kuma zai shiga cikin tsoro da ɗanɗan da haka sai ya kasance waɗanda suke so su zauna madina kuma a dama da su ba kuma musulunci suke so ba ne su bayyana su bayyana munaficinsu amma wanda zai baro madina zai baro makka ya bar dukiyarsa ya bar danginsa ya shigo cikin sahara ya faɗo cikin garin da ba nashi ba kuma ya zama munafiki ta yato <laughs> kaga ba lafi ya a can ku kuke da karfi kuma ya zaka baro inda kuke da karfi ka zo inda ba ku da karfi dan kai munafici kamar da ruku kamar dukiyar ka dan zo mu ka zauna ka sha wahala kuma kana munafiki ai ki wahala dan la mujin dadi ne ko ba haka ba shi munafiki dan ka samu jin daɗi ne ka samu zan duk abin da ake samu idan an samu kuma a bari na samu sabakum wala aya ta cikin suratu suratul nisa'i wa ina sabakum fadlun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم min almu'minin idan wata falala ta same ku ta ganima sai ba tare muka fita ba ai ha na namu san idan kuma kafirai ne suka fi karfin ku shi alam na tahu da alaikum wa muna'u sai da koma gurin kafirai suna cewa ba mun nuna muku wato ba mun gori bayan ku ba kuma kuma ka ba ku kariya daga mu'mini to ashe kaga suna yi dai dan su samu wani abu da wajen mu'mini ko su kare kansu da kafirai amma idan kafircin yayi yawa ba a bukatar munafici saboda haka Allah bai yi maganar munafikai daga cikin muhajirin ba sai dai mutanen madina anan aka samu waɗanda suka yi munafici irin su abdullahi ibn ubai ibn salud da gaske ne ya rubuta a cikin littafin sa al-hukumatul islamiyya cewa ya fi manzon Allah cin nasara da shi ya kafa ya kafa wata hukuma mai dorewa ko daula mai dorewa shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana rasuwa ɗalibansa suka yi suka ja baya ba karanta wannan a ciki ba amma kuma abin da shi an ci gaba ɗaya ke nuna ke na kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara a cikin da'awarsa ba yana rasuwa duk sabon su suka yarda ko ya rubuta wannan ko bai rubuta ba addinin da yake bi abin da yake faɗa kenan wannan haka magana take a kutubatul haja me yasa kake kara ta'ala to ai ba ruwaya ce kuma ko da ko da ko da ruwaya ce kalmar ta'ala da kalmar sallallahu alaihi wa sallama wannan duk kusan littattafai da aka rubuta haka suke yanzu idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna magana da shi ya rasulullahi ba ka kara sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi me yayi kaza ya rasulullahi amma a rubutu sai a kara sallallahu alaihi wa sallam kai da ka zo kana karantawa sai ka shigar da wannan salatin wannan bil ijma'i babu komai haka nan ta'ala da zaka sa a gaban sunan Allah babu komai inda ba a san kara wata kalma alfazin addu'a musamman waɗanda suke cikin kamar sallah lafizan da suka zo marwiya na addu'a to sai ka tsaya iya ruwaya domin waɗannan tauqifiya ne amma wajen bayani in na gada ma ba zan yi kuɗi ba tunaja ba sai in tsara tawa ko ba laifi ne ba laifi kai ba saboda ka wannan ba babin riwaya daban babin kuma al-ikhbar daban to dukkan banu hashim musulmi ne ba ka karanta da <laughs> abu lahab abu lahab banu hashim ne yana daga cikin bani hashim amma ga shi Allah ce tabbati da abu lahab wata saboda ka ba wai duka banu hashim ne musulmi ba akwai wanda sun musulunta akwai wanda kuma musulunta ba sannan kuma akwai mutanen kirki akwai wanda kuma mutanen kirki bai zo ga magana cewa akwai daular hashimiyya al-urduniyya al-hashimiyya amma ba haka ce duk waɗanda suke cikin wannan daula ko sistem din ba dukkan su mutane kirki ne wani irin littafi ko wani irin littafai ne ya kamata ɗalibi wanda bai yi ƙwari ba zai iya ɗauka ya karanta ba tare da ya sa shi gaban malami ba kuma wani iri ne sai ya sai ya sa shi gaban malami to ni ban gane wannan tambayar ba ba kai ƙwari ba kuma ka ɗauka gani idan neman ilimi ne to ka neme shi gurin ahalinsa masaru ala zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka karanta in ka yi karatun to ka san kwarin da kai da zaka yi karanta duk wani littafi da zaka karanta to ka bi karfin sa ka yi kwarin da zaka gane amma ba kai kwari ba kuma ka karanta kuma ka gane to ban san da wani kwari kake nufi ba dan kana da baka iya larabci ba to sai karanta wanda aka yi da Hausa in ka iya turanci ka karanta wanda aka yi da turanci shikenan ma wannan shine daidai wanda ba sai ka je gaban malami ba don ka ba ka zo gaban malami ka sa masa ka ce karanta maka littafi kuma da hausa aka yi shi kuma ka ce ya maka karatunsa wannan shine daidai da kai in kuma da larabci za ka karance shi to ka karance shi gaban malami in ka samu asasiya ka samu foundation na ilimi to wannan shi zai bude maka koma kuma ka ci gaba da ka karanta wasu abubuwa da kanka ba sharadi bane kowane littafi sai an karantar da kai abinda za a baka usuri za a baka asasi na shi ilimin in aka baka asasi kuma wannan asasin shi zai bude maka kofofin ilimin ko ina da ina ka karanta waɗannan da su ne tambayoyin da suka zo har